Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. Najeriya na bukatar akalla 'yan sanda 190,000 domin samar da tsaro da ake bukata a fadin kasar. Hukumomin mulkin soja a jamhuriyar Nijar sun bukaci jami'an sandar kasar da su ta sakiyar jakadan Faransa da ya fice daga wannan kasa yayin da a jamhuriyar ta Nijar da yammacin jiya Alhamis gwamnatin sojan kasar ta sanar da dakatar da su duk wasu ayyukan kungiyoyin kasa da kasa da kungiyoyi masu zaman kansu a wasu yankuna na kasar ta Nijar. To ga labaran yadda muka same su bari mu soma da tarayyar Najeriya inda Spitan Janar 'yan sanda Kayode Egweteku ya ce suna buƙatar ƙarin jami'an sanda aƙalla dubu ɗari da tasa'in domin samar da tsaron da ake buƙata a faɗin ƙasar ta Najeriya. Ebetekun ya bayyana haka ne a lokacin da ke gabatar da mukala a cibiyar kula da manufofin ƙasa da ke kuru a jihar Filatin, Najeriya. Tsohon kwamishinan 'yan sanda Muhammad Indabawa ya yi mana tsokaci a kai. To, ya yi magana mai kyau to, amma matsalar ba nan take ba. Kage yanzu akwai wani lokacin Buhari ya ba da doka cewa shi ka ɗauki 'yan sanda dubu goma. kaga yin shekara biyu kenan har yanzu ba ɗauki dubu goma ba saboda takun saƙa da ake tsakanin police da kuma police service commission idan za a yi wannan sai an zauna an yi ironing out differences waye kamata recruitment ko kuma da waye da ya kamata su recruit amma in dai ba haka aka za a dinga ɓata lokaci ne kuma kamar yadda ka gani ake ɗan sandan nan wallahi tallahi da yadda za ka yi dubu goma ba zai isa ba to balle to ba ta ma samu ba har yanzu kenan kuma duk ce mai za ka ringe in dai ba za ka kyautata albashin mutane da pension ɗinsu ba akwai matsala da to ka gani za a ina kenan kuma kayan aiki ba wa mutanen ba kayan aiki isassu ita ma wata sabuwar magana ce. To a takaice dai ana neman kula na musamman a wannan bangare kafin a samu. Dole ne gaskiyar magana kenan dole ne kuma ni dubu goma ma yi kaɗan ma da aka ce ɗauka ko to dubu goma kawai ne ba ma ɗauka ba yanzu ana ta kuce tsakanin service commission da su yan sanda da aiki kenan har Adamu ya tafi wannan ya zo gama ba abin da ya faru Babban kwamandan rundunar shi'a ta 81 ta Najeriya Manjo Janar Muhammad Takuti Usman ya buƙaci sojoji da su kasance masu biyayya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da hukumar da aka kafa a kowane lokaci. Usman ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga sojoji a Abeokuta da ke jihar Ogun. Kalaman nasa na zuwa a daidai lokacin da juyin mulkin sojoji ke yaduwa a ƙasashen Afirka na baya-bayan nan shine juyin mulki da ya gudana a ƙasar Gabon. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ce idan sojoji da suka yi juyin mulki a nijar suna da gaskiya to a cikin watanni tara suna iya shirya zaɓe da za a mayar da mulki ga gwamnatin farar hula kamar yadda aka yi a lokacin mulkin janar abdulsalam abubakar a najeriya bayan mutuwar sani abacha bayan ganawar da ministan yaɗa labarai na najeriya muhammad idris malagi ya yi wa manema labarai ƙarin haske kullum shugaban kasa a cewa yake a ci gaba da tattaunawa a je a samu wa'annan sojoji a sake magana da su a ka tuna cewa shi sultan ya je a wannan kasar Nijar din kusan su biyu to ya ce in ma ya kama su sake komawa su ci gaba da maganganu da tattauna da wa'annan dakarun sojojin domin a samu maslaha a maido da kasar turbar demokradiyya shugaba bola ahmed tinubu mutum ne na demokradiyya ya yarda demokradiyya kuma ya da cewa hanya guda ce za a bi a samu canji a nahiyar afirka a canji mai ci gaba mai dorewa shine hanyar demokradiyya wannan duka abubuwan da suke faruwa wasu abubuwa ne da suke na wucin gadi mu a ganin mu kuma a ganin shi shugaba Bola Ahmed Tinubu idan Allah ya yarda za a ci gaba da tattaunawa domin a samu karshen wannan lamari hukumomin mulkin soja a jamhuriyar ta Nijar sun bukaci jami'an sandan kasar da su ta sakiyar jakadan Faransa na gani ya fice daga wannan ƙasa a yayin da ƙasa ta faransa ta bayyana cewa a shirye jami'anta suke su mai da martani ga duk wanda ya kai hari a sansanin jami'ansu ko ofishin jakadanci farfesa usman muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisu da ke abuja ya mana fashin baki kan wannan batu Nijar ƙasa ce mai yanci ta bi ka'idan Geneva Convention wato haɗuwa da aka yi a Geneva aka ce duk wani wanda yake wakiltan shugaban ƙasa akan ambasada babu dama a taɓa shi to yana da kariya kariya na musamman ma kuwa a wannan hali sun bi doka irin na ƙasa da ƙasa wannan daidai ne sun yi daidai kuma sun ba da lokaci da ya kamata shi ambasada ya tafi in ba haka ba sun ce rayuwan shi suna cikin barazana da hatsari wannan kuma gaskiya ne duka abubuwan da aka yi a yanzu tankiya zaman tankiya ake tsakanin ita Nijar din polis da suka ce su kama lalle ya kamata su kama shi ya bar ƙasar Nijar dole Faransa da suka ce ba zai fita ba suna neman dalili ne na yadda za su gaya wa sojojinsu su afka ma Nijar da karfin tsiya kuma sun ga maganan ikirarin ECOWAS na farma Nijar ya gaza don an duba abubuwa da yawa aka ga gwanda a ta diplomasiya a jamhuriyar da ta nijar da yammacin jihar alhamis ne gwamnatin sojan kasar ta sanar da dakatar da duk wasu ayyukan kungiyoyin kasa da kasa da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yankunan da ake fuskantar rashin tsaro Radio France International. Labaran da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Akalla fararen hula 88 ne suka mutu sakamakon zanga-zangar kyamar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a gabacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Nasir Sani gare ka. Waɗannan mutane 48 sun mutu ne sakamakon taho gamar da aka yi tsakanin masu zanga-zangar da sojojin ƙasar masu ƙoƙarin tarwatsa jama'a don hanawa tare da kwantar da hankalin jama'ar. wannan adadin ya nuna karuwar waɗanda suka mutu domin tun farko mutane goma aka ce sun mutu kamar yadda aka sanar a ranar laraba a birnin goma bayan da sojoji suka yi yunkurin hana wata ƙungiyar addini gudanar da zanga-zangar adawa da zaman dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya Ƙungiyar ta mabiya addinin Kirista da aka fi sani da Natural Judaic and Messianic Faith to the Nations ta buƙaci mabiyanta da su kutsa sansanonin dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da nuna buƙatar dakarun na wanzar da zaman lafiyar su fice daga ƙasar sai dai mahukuntan yankin da ke gabashin birnin goma sun taka rawa wajen dakilewa tare da hana zanga-zanga kowace iri ce shirin dakarun wanzar da zaman lafiya na wannan yanki shine mafi tsada a duniya wadda ke da kasafin kuɗi dala biliyan ɗaya a kowace shekara kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka au ke ya sanar a jiya alhamis da dakatar da kasar gabon inda sojoji suka hanbar da shugaba a bongo ondimba a ranar laraba da ta gabata biyo bayan wasu kasashe da kungiyoyi kungiyar ta au ta yi kakkausar suka kan karbe mulki da sojoji suka yi a kasar ta gabon Turkiyya ta ce farfado da yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar Sawad yana da mahimmanci a halin da ake ciki yanzu duba da yadda hakan zai wadata duniya da abinci. Michael Kudison ya haɗa mana rahoto a kai. Ministan harkokin wajen Turkiyya Fidan Hakan ne ya bayyana haka a yayin ziyarar da ya kai birnin Moscow na Rasha da zummar tuntubar mahukuntan kasar a game da wannan yarjejeniya da ta wargaje inda a wani taron manema labarai ya ce farfado da wannan yarjejeniya zai wadata duniya da abinci. Fidan ya ziyarci Moscow ne don shirya wata kwarekwarar ganawa a tsakanin shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a birnin Sochi na gabar tekun Bahar Aswad wanda za ta gudana a mako mai zuwa. a watan yuli ne rasha ta fice daga wannan yarjejeniya wadda turkiya ta bijiro da ita da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa hakan ya zama wajibi ne saboda dakile ta da aka yi wajen fitar da nata hatsi da takin zamani turkiya tana buƙatar ɓangarorin da ke yaƙi da juna wato ukraine da rasha su dawo kan turbar wannan yarjejeniya da zumar yin amfani da ita a matsayin wata kafa ta tattaunawar da za ta haifar da zaman lafiya ta wajen ganin an yi la'akari da korafe-korafen rasha kan yarjejeniyar da ta wargaje ana ci gaba da takun saka tsakanin hukumomi da kungiyoyi masu aikata laifuka a kasar ecuador kasar ta fuskanci barazanar fursunoni a karkashin kungiyoyi masu aikata laifuka lamarin da ya kai dubban sojoji da jami'an sanda da ke gidajen yari na kasar gudanar da taro a ranar laraba da ta gabata rahotanni da kasar na tabbatar da cewa zuwa yau juma'a ɗaya ga watan satumba ma'aikatan gidajen yari hamsin da jami'an sanda bakwai har yanzu ana garkuwa da su a wasu manyan gidajen yari na kasar guda shidda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ki amsa laifuka da ake tuhumarsa na zargin jagorancin wata makarkashiya na hada baki don sauya sakamakon zaɓe da ya sha kayi a shekara ta 2020 a jihar georgia da ke kudancin kasar trump da ke neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar republican na fuskantar laifuka sha uku da suka hada da cin amanar kasa Sama da laka mai da muka saba dai a wannan karan ma ba za mu yi kasa a gwiwa ba muna tare da Shamsiya Haruna ɗauke da tilan jaridu labarai da ma sharhin jaridu na duniya Shamsiya. To Abdullahi Isa barka da safiya. <laughs> Eh, na ga azimata ta gwangwaje ka da kuɗaɗe iri-iri. <laughs> to Abdullahi bar mu faro daga kasar Ecuador. Mhm. Wato jaridar Le Monde ita eh, ta wallafa labarin da ke cewa wai fursunoni ne suka yi garkuwa mm, mm. da jami'an gidan yari kama daga masu gadi da 'yan sanda kuma an yi garkuwa da jami'an ne kwana guda bayan da ɗaruruwan sojoji da jami'an 'yan sanda suka gudanar da wani samame na neman makamai alburusai da ababen fashewa a ɗaya daga cikin manyan gidajen yari na ƙasar. wanda ke birnin ah, lata kunga a kudancin ƙasar kenan to sai dai hukumomin ƙasar sun ce matakin da fursunonin suka ɗauka na mm. a matsayin zanga-zanga ne na nuna adawa da sauya wasu daga cikinsu ah. Ah, gidajen yari yau wato kila an saba kuma shekara da shekaru ana tare kwatsa mazo a ce an dauke ka eh, wani ke cewa wai gidan yaron ma wata duniya ce daban su ma da gwamnatin su to kaga kuma yaushe za su yadda a janye musu ai dole su zanga zanga to a ah, batun gaban wato juyin mulkin da aka yi da alama wannan juyin mulki ya baiwa babbar jam'iyyar adawa wato ta kasar fatan cika burinta mhm. domin kuwa jam'iyyar ta roki sojojin ne da su wato su kammala kidayar ƙuri'un da aka kada eh, a babban zaben kasar da aka kai a ƙarshen mako wato kaga eh, tana sama tana dabo kenan za a ce su sojoji suna shirin rantsar da wanda zai rike shugabancin ƙasar na wucin gadi kenan eh to amma kuma su yanzu jam'iyyun adawa suna ganin kila din in suka haka za a dan kawo sassauci eh, ga takunkumai da alama da eh, alama to abdullahi isa jaridar wato nyame ta jamhuriyar niger kenan ta wallafa labarin da ke cewa shugaban ƙasar ivory coast alasan watara mhm. ya bai bayyana cewa kasarsa na iya samar da bataliyar sojoji dubu ɗaya da ɗari ɗaya da za a tura kasar wato eh, kasan ecowas na shirin tura dakaru domin kwatar mulki ko ta karfin siyasa kuma gashi shugaban eh. na najeriya kuma shugaban ecowas na eh. cewa da alama za a iya ba su watanni tara su dan gyagije kuma su shirya ma zaɓe da dawo da mulkin farar hula to kazalika ita ma sanagal na shirin fatura sojoji zuwa benin da nufin shirya shiga nijar din rahotanni daga jaridan kasar ta senegal na cewa za a tura sojoji 900 daga kungiyar pes de laitaranga mm -hmm. zuwa niger inda za a yi jigilar manyan kayan aikin soja zuwa kwatana kenan ka ji ba mutanen ka da gaske fa suke ba to bari mu dan karkare da labarin najeriya wato mhm. jaridar vanguard ce ta wallafa labarin da ke cewa eh mataimakin shugaban kasar kashim shatima mhm. ya ce rashin shugabanci na gari ne ummul aba'isin yaduwar fashi da makami garkuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa a shiyar arewa maso yammacin kasar kyauta shamsi mm. haruna sanda kokari to ina godiya yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda za a ji cewa yayin da aka samu kullar wani sabon nau'in cutar corona a wasu kasashen duniya hukumar kare yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce hakan bai zama abun fargaba a kasar ba hasalima tana daukar matakai Hawa Umar gare ki. Sauyin shekar na annobar cutar corona ya sa kasashe da dama ke kokarin daukar sabbin matakai wajen ba da kariya ga al'ummar su idan aka yi la'akari da yadda cutar ta galabaitar da al'ummar duniya a bullarta a shekarun baya musamman abin da ya shafi rayukan jama'a tattalin arziki da tsaye da kasuwancin duniya. Hakan ya sa hukumomin lafiya a Najeriya suke sa ido don samar da kariya ga al'ummar kasar daga wannan sheka da cutar corona ta sauya. Kwararren likita a bangaren cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu mavu ya yi ƙarin bayani game da cutar da ma irin gaɓoɓin da take kamawa. Canje-canje da ake samu a kwayan halittu na yau da gobe wato har yanzu cuta ce da dai takan shafi gabobin shan iska daga ciki wato daga sama ko misali a ce daga hanci da kuma hanyoyin da suke suka kai ga ciki wato mashigar iska zuwa ciki da sauransu. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba ya ce sabbin nau'ikan cutar na corona ba abin tada hankali ba ne tare da ba da shawari na daukar matakan kariya. Akwai EG5 da kuma BA286. A ita EG5 an same ta a kasashe 51 a duniya wanda sun hada da kasashe ne da yawanci na Turai ba ta bullo dai Afirka ba yanzu. Amma kuma ita ita BA286 an same ta a kasashe da ba su da yawa wato akwai an same ta a america an same ta a ingila an same ta a denmark sannan kuma an same ta a south africa so wato ita ta bullo a africa to amma dai yadda dai masana suke faɗa mana a dukkan su su biyun ba cutuka ne da za mu hankalin mu a kansu ba an ba da shawarar da cewa na farko shine idan mutum da ya ji zazzabi ko ya ji dai alama dai a daga cikin wani alamomin da faɗa shine tabbatar da cewa je an je an gwada shi a tabbatar da cewa ko corona ce ko ba corona ba ce sannan kuma na biyu shine mu tabbatar da cewa mun ɗauki rigakafi domin wani rigakafin da muke bayarwa sadarwa dukkan su yana yin yana magani da dukkan nau'ika na na COVID-19. Dr. Bula Magarba ya kuma kara da cewa rigakafi ba ta hana mutum samun cutar amma tana rage tasirin cutar a jikin dan adam. Eh, shi rigakafi da ake barwa baya hana kwayar cutar wato shigowa jikin mutum. Zai shigo jikin mutum amma abin da yake nuna shine kamar da duk rigakafi da ake barwa na kowane irin jinya shine yakan kawo sauki ba a ganin tasirin wato ita jinyar a jikin mutum muddin mutum ya dauki rigakafi. Sai ga mutum ya zo kawai ka dan samu dan zazzabin ka ko dan ciwon kanka na kwana ɗaya ko mana ini ɗaya ya wuce sai ma ta wuce ba tare da kasancewa ka same ta ba so ga kafi baya hana cutar shigowa sai dai yakan hana yin cutar tasiri a jikin mutum har yanzu dai ana ganin cewa ba a murmure daga karayar tattalin arziki da annobar corona ta haddasa ba a baya gashi kuma ta ƙara kunno kai da sabon salo hawa sanarwar ya zo a ƙwararren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai 'yan najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara to tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar kamaru ta dauka akasari ke cewa ba kyauta wa kasar su ba inda manomi daga jihar bauchi barista haruna yakubu ya ce gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamaru sun sake ruwa a dam din su kuma su sun san zai illa wa makwabcin su musamman najeriya to ce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idan makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kan musamman mu da dabbobi mu da bamu akan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin Najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda na ji sun fara a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa. Dakta Muhammad Goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar Yobe bayanai ya nuna kuma experience namu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsan ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafkin cadi dan yanzu in an bude madatsan ruwan kadai ba Benue zai zagayo ta ƙananan hukumai kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta yake kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ya tafkin cadi to shi ma haka bayan bude wannan madatsan ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran duk za su kara cika su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumomi so shi yasa mai girma gwamna da aka basa wannan wasikan yace to duk da ma an masa bayanai na yamin da fari yace yanzu ya kamata a tara tashiwa duk wayannan garuruwa a zagaya a fadakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da dai da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun riga sun noma tun ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ya kara shafan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da abu ta za su ba wannan makarantun ma ajiye mutane a wurin kuma mun dan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu dan ko ta bace a tallafa mutane. A wani bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da kamerun wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na daidai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan wannan jahohin da ruwan na yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi so ya kamata a ce duk waɗannan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwale na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can a yi shi river benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwan da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo. amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da da suke zama kusa ko bake bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura. Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk faɗin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke Kano. ya yi wa abokiyar aiki baraka bashir karin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abu. Wata kaza a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita ko kuma a'a yanayi ne na zafi da sanyi a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu ga batu ne na sauyin yanayi wannan shine abin da ake ta magana a kai na batun yanayi ko babu abin da zai ke bayani a kai irin sauyin yanayi na zafi